وعلى أصحابه ومن يتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم شديد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم alauna bihi an naqsi kullu muzammatin wa faina lahu hirsan alaihi bi zimmatin qadana ilayhi bi da nasmu bi himmatin زحمنا على إدراكه كل أمة ففزنا ولم ت... ولم تبعد علينا مفاوزه ألونا به من دوكك da taimakon manzo sallallahu alaihi an naqasi kulli mazimmatin daga tauye duk wani alƙawari mm. mun ɗaukaka da taimakon manzan Allah daga tauye duk wani alƙawari wa faina lahu hirsan wato mun cika alƙawari ga manzan Allah hirsan alai'a wa faina lahu bi zimmatin kenan sai yau mun cika masa da alƙawari hirsan alaina saboda kudayi a gare shi hmm. mun cika masa da alƙawari saboda kudayi gare shi sallallahu alaihi wasallam kadana ilayhi biza mun yanke gaji zuwa gare shi nasu muna wato muna ɗaukaka da himma hmm. ah? kadana ilaihi bi da mun yanke daji zuwa gare shi nasmu muna daukaka bi himmati da himma zahamna ala idraki zahamna kullu ummatin mun yi gumurzu hmm. mun yi gogoriyo da dukkan al'umma ala idraki akan riskansa sallallahu alaihi wa sallam sai muka samu nasara wato daji ba daji bai yi nisa a gare mu ba alauna biyi. mun ɗaukaka da taimakon manzo sallallahu alaihi wasallam na'am an naqasu kullatin muzammatin daga tauye dukkan mazammacin duk wani alƙawari na'am wa faina bi zimmatin wato wa faina lahu bi zimmati mun cika masa da alƙawari hirsan alai saboda kwaɗayi a gare shi ga ɗana ilayhi bita mun yanke daji zuwa gare shi nasmu bi himmati muna ɗaukaka bi himmatin da himma na'am zahamna kullu ummatin mun yi mun yi gumurzu mun yi gogoriyo da dukkan al'umma ala idraki akan sai muka samu nasara muka riske shi daji bai mana nisa ba hmm. mu mun samu nasara kan sauran al'umma mu muka samu manzo sallallahu alaihi hmm. eh, sauran al'umma da mu mun yi gogoriyo kowa yana neman ya samu annabi ya zama shine annabinsa hmm. sai muka dace الشريعة نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم غدورك نفس لا تضيئك إفلة غرور لها جند حواك وسفلة قوائلها كبر وحرص وسفلة غبوك يتلوه صبوهك غفلة فيا طالب الدنيا متى تتفرغ غدورك نفس واتو abin da ke yawan abin da ke yawan yaudaranka ka shine rai hmm, rai din nan nafsun tifla rai wacce take mani'imciya la tu yuka wacce bata maka da'a mai hmm. yawan yaudaranka ka nafsun tiflatu rai mani'imciya wanda bata maka biyayya ita take yaudaranka. ka gudurun wato gudurun laha wato mai yawan yaudara ne ita wannan rai mai yawan yaudara ce laha jundun tana da ainihin runduna wasifilatun da kuma gauga'u wawaye hmm. shine hawa ka san ranka mai yawan yaudara ce ita tana da runduna da suke taimako wajen yaudaran wasifilatun da kuma gauga'u da suke goyon bayanta an gane su wannan runduna su ne na hawaka hmm. san ranka nan gururun gururun mai yawan rudu wato mai yawan rudu ga mutane haka ne gawailuha kibrun wa hirsu wato hallake hallakenta abubuwan da ke janyo hallaka hallake hallakenta shine girman kai wa hirsu da kwadayi wa sifalatu da kuma dabi'a na kaskanci hmm. gabu uka yatulu abincin rananka wato yatuluhu yatuluhu mi subuka kalacinka shike bin sa gaflatu wato shine na da wannan kanuwa an gane ko gugubuka wato abincin rananka abincin yamma abinda mutum ke sha na yamma misali abincinka na yamma wato ya tuluhu a ko? gubuka gafalatun abincin yamman ka shine rafkanuwa ya tuluhu sabuka kalacin Kalacinka na bin shi hmm. fa ya ɗalibar duniya ya kai mai neman duniya mata ta faragu. yaushe za ka samu faraga hmm. ka samu faraga domin lahira yaushe ne kullum al'amuran ka duniya duniya kawai hmm. an gane guduruka nafsun wato me gaduruka hmm, me yawan yaudaranka nafsun diflatun rai wacce take mani imciya wacce ba ta maka biyayya gururun laha jundun wato mai yawan rudu ne wanda laha jundun tana da rinjina da kuma gauga'u su ne san ranka hmm. su ne rinjinan ta din san rai gawa ilu ha kibrun hallake hallaken da shine girman kai wa hirsun da kwaɗayi wa da kuma ɗabi'a na ƙasƙanci hmm. gabu uka wato abincin yammanka wato shine rafkanuwa ya tuluhu sabuka kalashinka na bin Hmm, ya ɗalibar duniya ya kai mai neman duniya mata ta tafarrago a yau za ka samu faraga domin lahira ya kamata ka samu lokaci saboda ka ba da dama ga ainihin lahira hmm. shu'ara shu'ara ul bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim ala haikalin yudi ka qabala a fani na jarhin gaira kazbin wala wani kataysa ziba'il a'farani inda rajlahu uqabun tadallal min shamariki tihalani na'am wa karqin ka jawfil ayri qafrun qadatu bisamin sahimil wajhi hasani yudafi wa أعطاف المدايا كما مال غصن نائم فوق أغساني نعم ومجرم كغلان عن Ana النائم بالغي ديار العدو ذي زحار وأركان نعم على هيكلك akan wani irin ingarman doki haikalin akan wani ingarman doki yuzi ka kabala alihi wanda yana baka kafin ka tambaye shi yana baka afani na jariye wani irin fanni fanni na gudu nau'i nau'i na gudu gaira kanzin ba mai takura ba shi dokin ba mai irin mai takura bane waje ɗinka sanan kuma ba mai yankewa bane wajen gudu bai da rauni an gane ba mai takura ba kuma sannan ba mai yankewa ba in ya fara gudu ya fara kenan hmm. ka taisu zibai kaman kaman namijin barewa al'afar al'afari wato wanda yake mai jan kala kaman namijin barewa wanda yake mai jan kala ya mai hada da baki hmm. in darajar lahu uqabu wanda gaggafa ta sulma yau gare shi namijin barewa hmm. mai jan kala an san barewa wajen gudu ko sai ainihin gaggafa ta sauko gare shi A za ta cinye shi yaya zai kasance zai arshi a guje ko hmm. to shi doki haka yake yadda ka san namijin barewa wato in ya ga gaggafa ta za ta cinye shi gudu irin gudun da yake yi ba ka dokin yake tadallar min shamari ke halani wanda wanda yake ya sauko daga can tsororuwan dutsen ta halal shi wannan ah, gaggafan ya sauko daga can saman dutsen ta halal hmm. hmm. wa karkin ka jaufin ka jawfil ayn kafarin wato ga wani wawan daji kuma doki na cikin irin wani wawan daji ka jaufin ayn kamar cikin raƙumi wato daji ne mai kewa kamar cikin jaki kai ka jofil ir kamar ciki na jaki larabawa suna kama hujja da cikin jaki wajen kewa ba komai a cikinsa in ka je wajen ba za ka samu komai ba ko shuru kake ji ka san sauran dabbobi cikin sa ko wani abu to shi wai wai wai cikin jaki babu wani abu mai amfani a cikin shi an gane to saboda haka wato wawan daji da wawan daji wanda yake kamar cikin jaki wajen kewa an gane ku wato shi dajin shiru ba kowa a wajen kamar irin saharan yau kafarin fako mazallacin mai batar da mutane fako ne mai batar da mutane in ka je wajen sai dai ka bace ba kowa ba komai shuru da aji ne kawai iya ganin ka qada'atu bisami sahibi sai na yanke wannan daji ina gudu na yanke wannan daji bisamin da wani madaukakin doki sahimul wajh daga sama yazmu bisamin hmm. bifarsin samin hmm. wannan wannan na'at ne shi na ne na ainihin mal'utu wanda aka harzafa bi farsin samin na yanke dajin da wani doki madaukaki sahimil Wajishi, mai ramamman fuska kusani kyakkyawa hmm. dokin mai ramamman fuska kyakkyawa da shi na keta wannan wawan dajin da shi yudafi'u a dafal madaya bi rukuni yana tunkuɗe sasannin nan na ainihin bayansa da ainihin rukuninsa da kafafuwansa sasannin jikinsa yana tunkuɗe wato gefukan ainihin wato kuturinsa baya bi rukuni da ainihin rukuninsa wato kafafuwa kama malam gusnun kamar yadda ka san kamar yadda ka san ainihin reshe ya karkace na'imun reshe wanda yake mani'inci fauka gusani. a saman rassa kamar yadda ka san reshe karkatacce a saman rassa na wa majrin da yawa do wato da yawa sojoji masu yawa ka gullanil rubba majrin hmm. da yawa sojoji masu yawa ka gullanil anaimi ka gullanil abunan unaim ko hmm. anaim kaman kwari kwari na unaim sunan waje ne hmm. da yawa sojoji masu yawa kaman kwari na unaim baligin diyara adu mai kaiwa garuruwan makiya zizu ha'il makiyan nan ma'abota yawa wa arkani da kuma ainihin rukunai suna da yawa kuma suna da rukunai suna da sasanni da yawa sojojin ga yawa ga bataliyoyi ala haikali wato doki akan wani ingarman doki yu'ika kabala su'ali yana baka kafin ka tambaye shi yana baka a fani na jari fanni fanni na gudu wato ba ba mai takura ba waje daya wala wani sannan ba mai yankewa ba gudu yake kullum ba takura ka ce su zibai kamar namijin barewa al'afar wanda yake al'afar mai jan kala mm. idan da lahu abu wanda gaggafa ya sulma yau gare shi taladlat min shamari wanda ya sauko daga can tsoro ruwan tahalan dutsen tahalan mm. irin gudun da zai yi gaggafa haka doke ke gudu wa kharqi da kuma wani wawan daji ka jofil ili kaman cikin jaki kafurin mudullati wato cikin jakin nan fako ne mai batar da mutane in ka shiga wajen mutum da wuya ya iya dawowa irin wawan daji din ne kadati bisamin wato na yanke wannan fako na yanke wannan ainihin wawan daji da wani madaukakin doki fansin samin hmm. da wani doki madaukakin sahimil wajhi mai ramamman fuska hafsan cikyawa yudafiu a adafal madaya yana tunkuɗe ainihin sasannin nan na ainihin abun hawansa na kuturinsa bi rukni da kafafuwansa kama mala husnun na kamar yadda ka san reshe mani ibci ya karkace foka asani a saman rassa. na'am wa majri kuma ga wani irin sojoji masu yawa fa gullamin unai'im wato yadda ka san kwarin nan kwarin nan na ulai'im sunan wani kwari ne balikin diyar mai kaiwa gidajen makiya zisu ha'il makiyan na ma'abota yawa suna da yawan sojoji da kuma rukunai hmm. sojojin suna da bataliyoyi wani na gabas yamma kudu arewa da su nasu cikin da yawa hmm. walaikum salam eh in kuma zaka fasara shi akwai kala kala ne akwai mai manuska da kala kala tsakanin tsakanin rassa alaikum salam sir in garman doki ai doki na da yi daban daban doki in doki akwai jawad hmm? shi kato ne ka ce haikali irin katotun dokin nan asalin haikal wajen bauta ne na nasara suna gina shi da tsawo irin cocin su nan to sai ta dokin da in garma kuma kato gashi an mai training kuma karfa gashi nan kato to yadda ka san cocin nasara wajen wajen tsawo da girma wa alaikum salam eh gullani ai ashiri suna abin nan eh, sunan waje ne sai balaga نعم نموذج بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اسم استعاره نموذج خلق فلان اروق من انفاس الصباح خلق فلان دبي انواني اروق يا فلوشي من انفاس anfasi hmm. daga numfashin nan da iskan iskan asba za gazalat ashar al buba idan yayi gazalu idan ya cudanya da hmm. fulawar nan na jigawa dabi'an hmm. wani ya fi laushi fiye da numfashin nan na asuba iskan asuba na'am fa in ya halika fa kullu a gani idza gazalat azhar asuba idan ya hadu da ainihin fulawar nan na iskan gabas kai wato ɗabi'an wani ya fi laushi fiye da ainihin wato numfashin nan na asuba iskan gabas idan idan ya hadu idan ya cuɗanya da fulawar nan na arruba jigawa kan fulawan jigawa yana da kamshi ga laushi ga kamshi ɗabi'an wani ga laushi ga kamshi an gani mm-hmm. fa in ya halik fa kullu umurul qaumi min dunya ila hulukin yasiri idan ya halaka fa kullu umurul qaumi dukkan shugabannin mutane min dunya wato yasiru a dukkan mutane dukkan halittun mutane a yasiru ila hulkin wato za su koma zuwa ga halaka daga duniya hmm. fa in ya halik fa kullu umudu qawmin min ad-dunya yasiru ila hulkin idan ya ya halaka to dukkan jagororin mutane yasiru za su koma ne zuwa ga halaka su ma daga nan duniya din hmm. inni shadidul atshi ila liqa'ik ni ina mai tsananin kishirwa zuwa ga haduwa da kai hmm. tsananin kishirwa zuwa ga haduwa da kai wannan adashi kana shi so magana mai tsananin kishirwa dawa mutum na kishirwa haduwa da mutum menene ma'anar wannan kishirwa din <laughs> kwadayi ne ko hmm. walailatin wadad min kulli nahiyatin walailatin maridat ko min kulli nahiyatin fama yudhi'u laha najmun wala amal wato rubba lailatin da yawa dare wato maridat sai rashin lafiya hmm. ta kowane bangare da yawa dare ta yi rashin lafiya ta kowane bangare fa ma yanzu ula na tauraro baya haske gare ta wala kamar ko wata to dare mai tsananin duhu kenan tauraro baya haske gare ta balle wata na'am siqatin wa hayyanan biki lahi ma ala al'is nurun wa kudurin kama'i sadaqo وحيانا بك حيانا بك وحيانا بك الله سقاك الله وحيانا بك Allah ya بك كما ke kuma كما biki kuma ya gaya da mu da ke da taimakon ki wato kamar addu'a ne Allah ya shayar da ke ruwa kenan sannan kuma wahayyana ya rayar da mu biki da ke ko kuma ya gayar da mu da ke alal isu nurun ya shahid da mu ko alal isi nurun wal hudur na kama ini na sakaki ne yana magana mace ne sakaki وهيانا بك الله إنما على الإيس نور والقدور كما كما إبو كما إبو كما إبو سقاكي وهيانا بك الله سقاكي الله وهيانا بك wato Allah subhanahu wata'ala ya shayar da ke kuma sannan kuma ya gayar da mu ya yi mana gaisuwa da ke ko ya rayar da mu da ke alal is nurun sakaki naurun ne naurun naurun naurun wal kudur naurun ne da fata ko mm. نور والقدور fulawa kenan saƙaƙi naurun wal kudur wato farin fulawa da kuma ainihin wal da kuma ainihin wato darbuka saƙaƙi ya shayar da ki wahayya na bikin lahu kuma Allah ya gayar da mu ta hanyar ki inna ma alal is kama imu lallai ga ainihin wato farin raƙumi akwai ainihin wato marfin ainihin shi fulawa sai ya zamanto sakaki wa hayyana biki naur wa hayyana biki naur kama imu wato fulawa wanda yake mai marfi fulawa wanda yake mai gilaf shi kama imu shine gilafun zahara sakaki naurun kama'imu wa hayyana bikillahu alal is wal qudur sai zama wannan shi kama'imu sai zama shi ne na shi naur din sakaki naurun kama'im wato Allah ya sha wato Allah uh, fulawa ya shayar da ki ya shayar da ki ainihin uh, fulawa wanda yake mai rufaffe fulawa wanda yake mai kwasfa ya shayar da ke wa hayyana biki Allah kuma Allah ya gayar da mu ta hanyar ki inna ma alal isi naurun wato lalle ga farin raƙumi akwai ainihin naurun wal kudur akwai farin fulawa da kuma darbuka wanda ya lullube shi kamar addu'a yake mata cewa Allah ya shayar da ke wa hayyana biki Allah kuma Allah ya gayar da mu ta hanyar ki inna ma alal isi naurun kama ibu ga fulawa ga farin raƙumi akwai fulawa wanda yake mai kwasfa wal kudu da kuma zarbuka wanda ya lullube shi akwai fulawa mai kwasfa da kuma zarbuka. shi ne ga cewa alkiɗa fi taƙaki li mahabubati shi magana na taƙaki din nan na masoyiyarsa ce ya da ula bi suƙuya yana mata addu'a Allah ya shayar da ita wa an yahaya biha kuma ya rayar da ita inna ma ya hayan nas bil azhar mutane suna rayuwa ne da fulawa wal is al ibl wal kama'im jam'u kuma ma wahiya gilafu zahara shine sakaki wa hayyana biki Allah sakakin lahu wa hayyana biki Allah ta'ala ya shayar da ke kuma ya rayar da mu da ki inna ma alal is naurun lalle ga fararen raƙumi akwai akwai ainihin fulawa wato mai kwasfa wal kudu da kuma zarbuka an gane ko ne darbuka abin nan mai kwasfa al-ijaba fi kalimatu saba din nan hmm, wato ga kalmar saba ne iska allati hubu mai matsalar shams iska wanda yake kadawa lokacin kullowar rana iskan gabas mai kullowa eh, lokacin mai tasowa lokacin kullowar rana isti'ara makaniya ne li'anna shubbihat bil insan domin an kamanta ta da me da mutum khulqu fulan araqu min anfasis ba. wato ɗabi'an wani ya fi laushi fiye da numfashin nan na iskan asuba iskan gabas shin iskan gabas na da numfashi ne kaga iskan an ce numfashin iskan gabas ko kaga a nan wajen an kamanta ta waye ke numfashi mutum ke da numfashi ɗabi'an wane ya fi laushi fiye da numfashin na na iskan gabas idza gazalat ha arruba idan jigawanta wato ya haɗu ya cuɗanya da idza gazalat azhara ruba idan ya haɗu da fulawar nan na jigawa kaga anan isti'ara ce makaniya li'annaha shubbiha bi insan saboda ita an kamanta ta da me da mutum ita ke numfashi an gane ko kulku fulanin arqu min anfasu siba kenan anfasu siba kal insan kenan wa huzifa al mushabbah bi sai aka hazzafa mushabbah bi wa rumiza ilayhi bi shay'in min lawazimi aka hazzafa insan din sai aka yi ishara gare shi da wani abu daga cikin lawazim na insan wa huwa shay'in anfas allazi huwa qarina al makaniya wanda shine qarina na makaniya na'am anfas din shi nuna mana an shafewa insan wa fi gazalat ay tarshi a cikin gazalat akwai ainihin tarshi akwai abin nan an ambaci abin da ya dace da muke nan murashaha isti'ara murashaha an ambaci abin da ya dace da mushabbahu bi menene abin da ya dace da mushabbahu bi anan fa in ya fa in ya haluquna ba abin nan ba ku kulku fulani a raƙu min amfasis sa ba ɗabi'an wani ya fi laushi fiye da numfashin ainihin iskan gabas kal insan amfasis sa ba ina kamar mutum kenan ko to wannan idza gazalat azhar ruba wannan jumlan yayi yi kama da menene yayi kama da mushabbahu ko mushabbahu amfasis sa ba kal insan numfashin ainihin iskan gabas kaman mutum ko numfashin iskan nan na asuba kaman mutum kaga idza gazala azhara ruba kaga in ya hadu da wato fulawa nan na jigawa an ce akwai isti'ara murashaha ne mai tarshi da ke ciki yayi kama da mushabbahu bi. in yayi gazalu da fulawan nan na ruba kulku fulanin araku min anfasi saba idza gazalat azharar ruba wannan juma ake magana idza gazalat azharar ruba in ya hadu da fulawan nan na jigawa ko ina ina ina tarshi a nan wajen gazal din wa yake gazal mutum ko hmm. dan adam ke yin gazal dan adam wato gazal shine kaman wato asalin shi wake na soyayya ko kuma asalin shi kada zare ta kada zare irin wanda mata ke yi na mazari saka isti'ara din nan gazala din nan tarshigi ne hmm. yayi kamar da mushabbahu bi na'am na'am fi amudi cewa da na fi amudi din nan da yake isti'ara ta sirriya cewa fa in ya halik fa kullu umudi qaumin min duniya ila hulkin ya siru. din nan hmm. cewa da kai umudi qaumin din nan na'am shubbiha jagora na mutane asalin umud ginshikin abu sai abinda in babu shi abu zai iya faduwa abinda ya rike wani abu ya hana shi faduwa hmm. to sai ana kiran shugaban mutane umud na qaumin in har ya hallaka to lalle jagoran mutane an gane ila hulkin yasiru ga umur din nan akwai isti'ara tasrihiya asaliya na asali shubiha ra'isul qawm an kamanta shugaban mutane bil umut da gishiki me ya hada su me ya hada musu da gishiki hmm. bi jami'a anna kullan yahmil kowanne daga ciki yana daukan nauyi ginshiki na daukan nauyi hmm. wal ya halittu. eh fa rina shi ne ya halik wannan ya halik ne shi ya nuna ba ginshiki ba ne na hakika ginshiki ne mutum ake nufi wa fi ila hulkin yasiru tajri cewa da aka din nan yasiru ila hulkin isti'ara ce mujarrada yayi kama da mushabbahu qarinan yayi kama da na mushabbahu fa in ya halik fa kull ra'isu qaumin fa kullu ra'isu qaumin al mushabbahu bil umud fa in ya halik fa kullu ra'isu qaumin al-mushabbahu bil umut kaga ra'is din shi aka aka hazafa ko shi mushabbahu bi shi umut wannan isti'ara ce makaniya a wannan isti'ara tasrihiya ce to amma qarinan a ila hulkin yasiru din nan wato yayi yayi kama da mushabba sako wannan isti'ara ce mujarrada an gane shi ne ce wa fi ila hulkin yasiru tajridun a cikin ila hulkin yasiru ina akwai tajridi na'am shubda al-ishti yaq bil aks eh an kamanta bege da kishirwa inna ce inda ka ce din nan inni shadidul aqsh ila liqa'i hmm. ni mai tsananin kishirwa ne na haduwa da kai an kamanta bege fa inni mushtaqul ila liqa'i hmm. a gani al-ishtiyaq kal aqsh bege kamar menene kamar kishirwa al hmm. to sai aka shafa mai aka shafe mushabba aka shafe an kamanta ishtiya bil adash sai aka shafe mushabba ah, aka shafe mushabba wani irin isti'ara ne tasrihiya ko isti'ara ce tasrihiya inni mushtaqun ila ya mata ishtiyaq ya tsina bil adash to sai ki to ila li qaida din nan shi yayi kama da menene bai kama da komai ba hmm. ko bai kama da mushabbahu ko mushabbahu bi ba ana kiran ta isti'ara mutlaqa wa hiya ma khalan min mula'amat al-mushabbah bihi aw al mushabba hmm. ko fi maritu din na cewa dai maritu wa lailatin maridat min kulli nahiyatin da dare wanda ta yi rashin lafiya ta kowane bangare isti'ara tabi'iyya shubbihat az-zulma bil marad an gane an kamanta duhu da rashin lafiya wa lailatin azlamat kalmar ko hmm. kamar idat da dare wanda ta yi duhu wanda kaman ta yi rashin lafiya kenan duhu an kamanta duhu da rashin lafiya har shi ma wannan isti'ara ce tasiriya tabi'iyya شبهت الظلمة بالمرس والجامع والجامع خفاء wato abin da ya hada su ya hada ainihin rashin lafiya da duhu da rashin lafiya buya na mazahirun nishad buyan siffan nishadi buya na siffan nishadi dare wato rashin lafiya siffan nishadi na mutum na buya shi ma duhu siffan nishadi mutum na buya summa ishtuqa min al-marad maridat maridat sai aka kirkiro daga almarid aka kirkiro marizat fal isti'ara tadrihiya ne tabi'iya isti'ara ce tadrihiya wa fi ma yuzi'u laha najmun ma yuzi ma yuzi'u laha najmun wala qamarun tajridun ne shi ma shi ma isti'ara ce mujarrada yayi kama da me mushabbahu ko yayi kama da mushabbahu saboda an sa wannan zulma din da aka sa du ko shine walailatin azlamat sai zama zulmat din kalmar sai aka shafe azlamat din zaka bar mars ko kaga an ka duba karina fa ma yudhiqu laha najmu la qamar yayi kama da me wannan duhu din wannan shine mushabba annaw annaw azhar shine an azhar shine dama abin da ya daru da zaka ce nur hmm. nur din nan azhar flower aw al-abyad ko farin flower wal murad bi an-nisa abin da yake nufi da shi nan mata kashi wa hayyana bikin lahu inna ma alal isu nauru akan raƙumi akwai nauru akan raƙumi akwai wani wani farin fulawa farin fulawa wanda yake mai kwasfa farin wato farin fulawa wanda aka lullube shi eh mace akan darbuka shine yace akwai farin fulawa wanda yake mai kwasfa wal khudu da kuma darbuka farin fulawa mai kwasfa da darbuka kenan mace da take kan take an lullube ta ba a san ganin ta kuma an sa tana cikin wannan darbuka din a gane sai ya kamanta mace kyakkyawa da farin fulawa kenan dama wannan naur nur din shi kawo rikici amma an gane farin fulawa to an kamanta shi da mace ne mace da farin fulawa wal jami'u al hasr wal murad bihi huna an nisa hmm. wa inna ma al is wato nisa mata ga fulawa akwai nisa kisan ko akwai mata wanda ke kyawawa kan nau kamar fulawa akwai mata kyawawa kamar fulawa fulawa wanda yake mai kwasfa da kuma darbuka wal jami'u huna al an gane hmm. me ya hada su kyau me ya hada farin fulawa da mace da mata kyau wal isti'ara tasriya asaliya isti'ara anan tasriya ce asaliya almar'atul hasana kan nawr fil husn ko ko fil jamal almar'atul hasana kan nawr wato mata kyawawa kaman fulawa ne sai aka hazzafa wannan almar'atul hasana misali ka sai aka bar ainihin mushabbahu bi wa fi zikril qudur a cikin ambatan darbuka akwai tajridi a gare a cikin ambatan kuma kama'im din nan akwai akwai tashri tarshi shi istiara mutlaka ne nan wajen istiara bai kama da kowanne ba bai kama da mushabba ko mushabba biyu ba malamu salam wanda ya kama da mushabbau bi shi kuma tajrid wanda ya kama da mushabbau mutlaka kuma wanda bai kamar kowanne ba bai kamar kama tsarinan bai kamar da mushabbau ba bai kamar da mushabbau mushabbahu ba wani zai ce to yau yau mai amfani zuwa na mai na zo yau tun da tun da ya zo na gaba ɗaya bai ya ce Allah ya ce annabi ya ce ba shi ne ya zo na gum kawai lokaci Allah shi taimake mu amin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik